لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في كريمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو قامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى فرد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد هدى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه وفي قلوبنا وكره إلينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه وفي قلوبنا وكره إلينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعذاب والجنة اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم بوجههم بداعتك وارزقنا برهم اللهم رسولنا ورحمنا وآتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعدنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Thank you.

ina mai haɗa kayan yake wagala su yi ba ta yi ya ji ya ji a tun da shan anan giyan ya ji a darasin ma yau a sanatar tasi'a shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunga tun shekara ta daya muka faro har ga mayau shekara ta tara da Allah da albarka sunayenka ka samu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ka samu albarka ga abin da ka ba mana rayuwa to wannan shekara harkon abin da annabi ya fara aikawa yaƙi sariya wato ƙaramin yaƙi fi rabiyar awal cikin watan rabiyar awal arsala alaihi salamu ali bin abi talib annabi ya aiki ali bin abi talib sai 50 na farisa a cikin mayakan sama guda hamsin la'adami abin na ne la'adami abin na ne la'adami abin na ne alfus wato abin na wasu kabila da aka ce ma ɗayyiri ne? Eh? mi ya samu cewa nan kuma farisa ai duk abin nan duk abu ɗaya ne yi. rakibu ma mayakan sama farisu mayakan sama duk ma'ana guda ba to aliyu ya yi a wajen wannan tahiya da hada mai abin nan falas falas wato sanamun da wani gunki ne na wata kabila da aka ce matsayiwa to annabi ya aiki aliyu a sai a rusa gunkin don ko ka raba mutane da al'ada in wurin da suka al'ada yana nan to yana wa wata rana su dan shiga saboda ka shi ta kuwa ganin lokacin da inda da an karu su gidan karuwai ba a bayan gidan sai a yi makaranta da shi ko masallaci domin da a yi makaranta da shi ko masallaci to kun ga ba su ga gidan oballe su wata rana su yi tunanin shiga to shi yasa annabi katabin duk inda gumaka suke yana sa ana rushe su a bige wurin a mai sai wani wurin ibada fasara ilayi ali ya ta yi wajen wannan sanamun da ya tsaye wahada mahu ya rusa shi wa a haraka ya kone shi walamma haraba eh, ibadu eh, hazamahu lokacin da yayyaki abin nan ubadu ubadu wato masu bauta wannan gunkin hazamahu sai ya karya su wato su masu wayannan gumakan sun yaƙi aliyu bin abi talib da ya rusa masu wannan gunki to sai ya yi shi kuma ya yaƙe su sai ya ci su da yaƙi wasaƙa na amurin ya koro dabbobinsu wa dabbobinsu wa sha'ahun da awakinsu wa sabiyahun da bayansu wanda aka kama don bayan goma gumaka saboda aka kanirai yaki na kuma sun yaki musulmi musulmi sun yi nasara wa kana bi abin da ciki akwai abin da wata mace da aka ce stefania bintu hatimin tsaye wato stefana ita ba stefaniya ba stefana ita stefanatu bintu hatimin da ya hatimu ce wato hatimu ɗayyar sarkinsu su kabila ɗayyar da to nan na aka kamo wannan yarinya wadda take mai tarihin gaske mai tarihi mai kyau ga sha'aninta kuma ta haifar da zuriya masu kyau walan mara ja aliyu ila madina lokacin da aliyu ya dawo madina dalabar safana tibanatu sai ta nema min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi munna alaiha can nemi manzo Allah ta ce tana roƙon ya mata baiwa kamar ta bai kamata ta zan boya ba kuma gaskiya na tun da ita ba saraka ta ɗiyar sarki ta a game ta wuri guda da ɗiyan talakawa a shidu bayi na ta ce kamar ta bai kamata ta zan boya ba tana roƙo gare ya mata baiwa ya 'yan tata fa ajabaha yaddi bai ta kun san an ce nama rufar fadala da ahalin fadali saboda dama wanda ya san daraja ga masu daraja mai daraja ne shi ya san daraja masu daraja to annabi ya san daraja sarakuna ya san mutuncin da ta roƙi annabi wannan fa ba sai ku ya ansa mata la'annahu kana min sunanihi dan shi annabi ya zama cikin sunna sai an yi karimar kiram ya karrama masu karamci duk wanda a da daraja suna annabi ne ya girmama masu daraja wasan su yanzu kuna ganin ko zakka an ka yi suwa an ka bai wa asalin waɗanda suke masu mutunci masu kuɗi kuɗin sun ka ƙari an ka ba su miliyan guda guda an ka ɗibi talaka an ka ba su dubu biyu dubu uku sai su suna tubaci baci ba ɗan yan uwansu suka ba zakka ba a damuwa da wannan su ba su san mutunci mai mutunci wadan ba mutunci gare su ba su amma mai mutunci shi ya san mutunci mai mutunci yanzu kai mai kudin gada ka yadda ka sa ba ka alhaji dole yana yasuwa ba kana so ka zama kamata ka ga dole ka mutunta shi don abin da ka gane ciki ba ka sun ka zama ciki ne kai to saboda haka shi annabi yana da irin wannan al'ada duk wanda abda mutunci to mutunta su ya kai a ah, fada allahu da annabi ya ce ya yi mata baiwa ya an tafi sai ta daga hannuwa ta yi mai addu'a ta alheri kuma annabi ya ce ta bari ba kun gani kahira ta an ka kamo wajen yaƙi, ta eh, an kai mata baiwa ta yi mai addu'a kuma ya ji daɗi bai ce dan ba bai ce keke ya saki mai addu'a ni da amma ba Allah bai ke haka nan ba ashe addu'a ko ta kahiri ta in abu na kwarai ko kahiri ya maka shi kana so in dai abin kwarai kana ciya ma ba ka san an ka to da mai addu'a da alheri wa kana min du'a cikin addu'a ta akwai wannan lafazin da zamu faɗa ta shakartuka na gode maka ba da ibtakartu bayan na bukatu ba da gina bayan ina da wadata can da ina da wadata ni da wani zan matalauciya saboda tana boya tun da can duk dukiyar gwamnati ta suta yau ko ta dawo boya ta fi da aminci kayan yan mata ta ce wala mallaktuka wala mallakatka yadon istaganat ba da fakari ina maka addu'a duk wani hannu wanda ya ya ya tsayabin nan yadda gana duk wata hannu wadda ta wadatu ba da fakarin bayan da tana da talauci yanzu ta wadatu wa zaman da kakkakata mamaki ta ta ce ina maka addu'a duk wani wanda yake wato mai arziki na ya koma matalauci to daga baya ba da fakarin bayan da ya zan matalauci kuma sai ya wadatu yanzu to kada Allah shi ba shi ikon mallakaka wa asaba Allahu bi ma'rufika mawadi'ahu kuma Allah ya samar da alherin ka ga mawadi'ahu wuraren da duk aka iya kamata duk alherin da zaka yi Allah shi azaka ka aza alherin nan inda ya kamata wala ja'ala laka ila la'im haja duk wani mutunan banza la'im mutunan banza duk wani mutunan banza kada Allah shi baka da lura zuwa gare shi haja wata bukata domin mai mutunci iya bukata da mara mutunci wala kasa ya wala talaba a matakai wala talaba wala suliba kai kai ba a taba ɗebe wani ni'ima wani mai karamci ba illa waje alaka sababan da ya alai sai Allah ya sanya ka ka zama sanadiyya game da ni'imar nan da shi wato duk wani mutum wanda yake mai karamci da aka ɗebe ni'ima ta yi Allah ya sa ka zama sanadiyar mai suwa mai ni'ima na duka addu'a wannan yarinya abin nan na kenan wa kana hadir mu'amala wannan mu'amala ta kasance min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah da ya mutunta da sarkin su su yau to ya zama sababan bi islami akhiha shi shi sanadiyar da dan uwanta adiyu hatimin adda'i ya musulunta kun san adibin uh, hatimin mutum na mai daraja cikin sahabbai to wannan shi asanadiyar musulunta da ya gudu amma daga baya sai ya ji irin ma'amalar da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam da ƴar uwa ta ya ce babu shakka gidan gaba gidan da aka walakanta mutane na ba sai ya dawo yin musulunta alladhi kana farra ila sham wanda yake da ya gudu ya kai kasar sham inda mara arrayatul islamiyya qasidatu bilad lokacin da ya ga tutocin musulunci ta nawa bayi ne shi dama ko da an ka kai hari bai ga garin wanda ya ga tutocin musulunci yana da ana an kashe garin su an kai yace to ba a yi shi sai ya gudu saboda tsananin tsayayya da musulunci to amma don an kai ta an ga gama mutunan ya ji alherin da an kai ga yan uwa ta sai ya dawo ita wannan yan shi wa aka baratu ita ta ba shi labari ma umilar labbihi abinda aka yi ma'amala da ita shi mina karami na karamci faƙala da sai ya ce maka matar yin nabi an mai hada rajul to ke kanwa ta ni kika gani ga amarin wanga mutumin Ciwon ga mutum wato cewa da manzo Allah me ka gani ga amarin hadar rajuli wannan wannan mutum wa qalat tati ara antal haqa bihi sari'an ina ganin ya kamata kai sauri ka tawuri ne sari'an da sauri fa in ya yakun nabiyyan falitabiki ilayhi fadalu in annabi na to duk wanda ya riga ya riga ta wuri ne na da daraja kun ga ɗabi'un annabawa ko almajire gare ka kun ga sabai don almajiran masu Allah to ko almajire gare ka ko ne almajiranka suna da daraja a kan sabbin almajiranka sai dai wanda ya azama kai ne wani abu ya ja maka ne wani abin da ya azama kai ne tacce in dai annabi na to wanda ya riga musulunta wuri ne Eh, eh, eh, ilaihi fadlan yana da falala gare shi wa in yakum malakan wa in yakum malikan in koya na zama sarki na wa anta anta to kai ma a yi sarki kake kala sai ya ce mata wallahi haza huwa ra'ayi wallahi wannan magana ta ke ita an ra'ayi ita abin da ya kamata mu bi wannan shi a sanadiyya sai ya biyo ta ya dawo inda annabi sai ya musulunta kuma kun san ya shahara sosai ga abin nan da kyakkyawan ayyuka da ɗabi'un kirki ya shahara kwarai da kyakkyawan ayyuka da ɗabi'un kirki yanzu ga shi nan da mutane ne zai zo shi ma a yi wanka ga hannun ta ya a yi wanka yanzu wa kudu hadi na hatim nan za mu kwana wato ayari ne ga shi ya kwato jama'a take su jama'a su na gaskiya saboda haka ga shi ya kwaso jama'a sai zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da zai kuma ga shi ya zo wajen annabi fa aslama adiyun adiya musulunta radiyallahu anhu wa aisha hatta ra'a kullu dalika abubuwan ga da annabi ya faɗa mai da kuma waɗanda kanwa ce ta faɗa mai ya rayu duk sai ya gane su sanya mutu shi na wanda kun san yan uwa ne suka kawo shi kara inda maza? Allah cewa kyauta ta yi yawa yin shi kuma eh, annabi ya tambaye annabi bayani sai annabi ya ce mai kaciyar kaciyar wala ta kashe min zal arshi ikilala karka ji tsoron talauci daga mai al'arshi ni bi kaciyar karka ji tsoron talauci ga mai al'arshi wato yadda ya kana diba ka bayan ko yanzu yanzu ga ka sama naira dubu kaɗe da naira ɗari uku so allah duwarka an kai yi wani gida an ka gyara kana iya sadaka da ɗari bakwai ɗin nan yanzu ta na samu wasu da shari'a abba ta yadda da shi ba ka tauye haƙƙin wani ka yi sadaka da shi iyalin ka kula da ka ɗauke nasu haƙƙi wai Allah ya ɗan mutumin na yaban tausayi sai ka ɗauke kuɗinsu na abincin suka miƙa mai to shari'a ta zarge ka kuma in dai ba jahili kake wato baka da lada amma in jahili na yana yi ya samu lada don zaton shi kai abin kwarai na yi hmm, yana zaton ya yi abin kwarai amma in wanda an matani na to bai yi abin kwarai ba zunubi da ya samu don haka kakka ga kakka ɗauka abin shi iyalinka ka ce wani ya baka tausayi bare ya an ka gama to an ka sa da kwano an ka ce ga naka kai abu shi to in ka ga dawa, ya sadaka da shi ka banda yawa wannan kai na kana kai hmm. amma na mutane kam to alama to shi a diyu in ya aika da rakon ma ya yi arziki wanka tarakar da ya kai ya yi arziki ba sosai don yana da rakon ma wajen 300 wanda ka zo a lodo kaya duka da dukiya sai ba kayan kowa ba a lodo a kawo a yau kuma ya yi kudi sosai in aka ɗauko su aka kawo an ka sai da kayan duka don kaya ne na fiya gare su kuma sai na kwarai ya kasarwa to in an ka kawo mutane na ta jira da an kawo duk sai a fesuwa ribar da an ka samu sai a sassin buhun sai a kawo mai yana da wani ɗakin gana da mutane shigewa bakin garka irin ɗan ɗakin gana mai gida iya tsaye wurin nan ba shi da sai buhunan nan da sun ƙari ko ɗari bai bari shi hago ko ɗari bai bari hago shi na ‘yan uwa ne sun ka kawo shi ƙara ta kyauta fi ta yawa sai annabi ya ce mai kace wala ta kashe min jil arshi ilala, kakka ji tsoron talauci ga mai al'arshi to duk lokacin da Allah ya ce taimake ka in dai saboda Allah ka kai to kai ko ba ka ciya in dai kara ya samu ka yan mutane to kai ko ba ka ciya kuma ko malami kakewa in dai duk ka samu kana yi to yan Allah ya so kai ko ba ka ciya hmm? Bisa? wace irin kusa babin na hau maka da labin ganin ne ba da Allah ya taimake mu shi muna jagora Allah ya tsara mana gudunmawa wato ya tsara mana taimako ne wannan magabata da muka karanta tarihinsu Allah ya shirya mu ga abin da ya shirya su kwasa muna cikin babin a tsoratarwa game da iza jari cutar da makwamci kuma aikata alheri da makwabci da kuma hankuri da shiya rayuwa ce abubuwan da kuke ji mana ta karanta na alheri ko yi kokari ko yi abin da kuka yi rayuwa ce a yau kai yi yau da kana nan gobe yana yiwa wa baka nan ka yi yau kana nan gobe yana yiwa wa baka nan rayuwa ce ka ga wasu da yawa suna tare da kai sun ta sun ka haka an kai ma wata rana kana tare da wasu za ka ta yi kamar su saboda haka a yi ta kokari a yi ta ayyuka da za ma ta irin adamu yan kada a madadi idan ɗan adamu ya mutu zuwa aiki da ya yi an kai iyaka aiki da wa daurani fil kabir wal awsadi daurani ya ruwaito cikin mujammal kabir da mujammal al awsadi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح أم مئة أم مئة أهل بيت من جيران البلاء a saboda makwaushi na kwarai Allah na tura bala'i ga gidaje makwauta ne gida ɗaya idan mutum na musulun kwarai daga yamma daga gida na yan yamma sai a ɗibi wasu mutane a ɗiba wajen gabas a ɗiba wajen kudu a ɗiba wajen arewa sai an ɗibi gida ɗari da allah zai ba tsaro saboda daraja wannan makwashi ne a ce a hada baiti min jira ne bala allah zai ture musu Bala in saboda shi kun gani wannan ya nuna wato alherin makwataka ta kwarai sun makara bayan abin da ya ba da wannan hadisi sai ya karanta wannan aya walaula dafa wallahi nasa ba don da Allah ka tura mutane ba dahun da ba'adin sashe su ya tura musu bala'i duka sun gaba da sashe ba da ba su da ta'addu wallahi da kasa ta ɓaci in ba don akwai mutanen kai da Allah ka raga kasa saboda su ba ya ce ƙura'ani ya ce wallahi da a kasa ta ɓaci saboda ka a duniya allah na raga ma wasu saboda wasu allah yana raga ma wasu saboda wasu a rayuwar duniya wal bayhaqi bayhaqi ya rawaito anna rajulan qala lalle wani mutum ya ce ya rasulullah dullani ala amalin ka shirya ne ga wani aikin da yake idza amiltu bi inna aiki da shi da haltu janna zan shiga aljanna so nake ka gwada mini aiki wanda in na yi shi to Allah zai shigar da ni aljanna sanadiyar wannan aiki wa kala kai annabi ya ce mai kun ka kaza mai kyautatawa mutunan watakila wani irin mutum na gashi saboda haka wa kala sai ya ce ya rasulullah kai ba alama anni muhsina ya zan yi to in san na kyauta idan ka ce in kyautata to kaka zan yi in san na kyautata balle in yi zato aiki na ya kai ni aljanna kala san jira na ka yace tambaye makwatanka in kana so ka san na kwarai kake ko mugu tambaye makwatanka ko in kalu innaka muhsinin in sun ce kai kana kyautatawa to gaskiya ne wa tafa an ta muhsinin kai mai kyautatawa ne aw in innaka musiyin in ko sun ka ce kai mugu kake an ta musiyin to kai mugu kun san ah, shi irin wannan matsala ko da kana da cikin makwancanka kana da wanda bai kamnarka idan irin haka ta kama an ka tambayi Allah ka matan baki ne zai ake wala na kawai da ko bai so sai ya sai dai daga bayan san wada bakin ciki zai halaka shi eh amma dole sai ya haɗi ya ce wallahi wani kan mutumin ciki to kowannen mu idan yana so ya san mutumin kirki na ya yi mu'amala da makwasa ne su za su wani cewa ne na kwarai na amma kullum kana cutar mutane ya za a ce na kwarai kake ba su cewa na kwarai kake to kuma kowa kake zaune da shi sai ka sa hankuri muddin baka sa hankuri ba kowa kake zaune tare da shi to za ku zama cikin rikici kowane lokaci ya ce abin da tambihon tunatarwa ato ha za ka bera kina ya wannan cutar da makwabci ce ne babban zunubi ko tari wa mafi a hadisun kafiya shi an bayyane na abin da a cikin hadisai masu yawa a sahiya ingantacciya wa bihi sarraha ba'dhum da wannan sashen malamai suka yi bayyana hukunci bayan bayan ah, kulta idan ka ce iza'ul muslimi kabiratu mutlaq cutar musulmi kowane dini har kabira ne kowane dini kuma wajo takasisul jari to me ya huska kewa makwauci na a ce cutar makwauci shi a kabira ai ko ba makwauci ba kowane musulmi cuta ta yi kabira in ka ce to me ya adali cewa cutar makwauci a da cutar makwauci ne. ƙultu sai in ce ka hanna wajewar kamar ka ce wasu ka keɓancewar nan anna iza a gairin jari lalle cutar da wanda ba makwashi ba labud da biya an ya kuna da huwa kawon yana da shiga zuciya kwarai bai haisu layi wuce madu adatar wanda ba a iya daurewa gare shi da al'ada da kalabi idan nijari sabanin cutar da makwauci shi da akusa Wai na wuda ya shara da fi kauni ta shi ba a ta ga dama ne al-Kabira ba an yi saddaka alaihi ya ganganta ya tabbata gare shi haka urfa annahu ida'u a ce ga al'ada annahu ida'u cutarwa ne gare shi wajewar farki bai nawa ma bahirin saboda haka huskar rarrabe a tsakanin cutar da musulmi ko wani iri da cutar da makwabci zahirin bayyana take lima wa lima mina da ta sahiha saboda abin da an ka sani na wayannan hadisai ingantattu minta ta'akkudi hurmati aljari na karfafa harancin cutar da makwabci wal mubalaga da ya samu tukafi da ayatu hukuki ga tsarewa haƙoƙin makwabci saboda haka a haƙƙin makwabci sai an yi hankuri kwarai duk wanda kake tare da shi kana makwautaka da shi to akwai buƙatar ka yi hankuri zama ne kuma ɗan lokaci na da yawa wanda ka faɗa da makwabci ne ya shirya zan na anguwa in na dawo sai mun yi cin mutunci da wani ko da ya dawo wani ya rasu sai lahira sai a yi hukunci to kunga abinda ya fi kyau na da shi lahiya don mutuwa shi ba wanda ya san lokacin da tashi za ta kawo kuma kowa dai ya san zai mutu amma da yawa mutumin da an kai zafin zai mutu bana ya shekara dari bai mutu ba ana tunanin zai mutu bana ya shekara dari bai mutu ba akwai da yawa wanda haka ne to don haka kowannen ku ya shi hankuli da makwashi ne gwargwadon da ya kamata ya ba da haƙƙin makwashi gwargwadon da ya kamata ku ya hankuli zama na wata rana sai labari eh? kaga su da addare shi kan tashi ta kare amma su da addare su za su yi nadama tun da shi ya riga ya wuce nadama ta sai lahira amma ta su ta bayyana shi yasa aka sa a yi hankali da a yi hankuli da abokan nama kuma kama da kun sani ita duniya wato ɗauka ta kai kuma tana ajiyewa da yawa wanda ka gani shi wata tsayana yau ya zama babba a wayi gari shi na nan dare ne kuma wayanda ya gani sun zama banza sun kuma manya shi a karni bale wanga lokaci ku dibi yara ku gani da yawa ga sanin kwana biyu sai ka ji yaro ya zama arziki kwana biyu sai ka ji abin da ake ga wata nan sai ka ga mutum ko abincin da bai ci bai ba kwana biyu sai ka ga ya dan ɗansa ya samu shi ma ya da ake to ita duniya ɗauka ta kai zama ba ko ya tara da ita ko ya abubuwan da ya kamata kai da kudin wanda kuka iya walan ka sani ya kai mai karatu da mai sauraron karatu an jira na to lallai makwata uku kowa makwata ne guda uku na su uku suke abinda aka yi su uku suke sifofinsu guda uku ne a karibin akwai wanda yake abin nan kusa makwasancin gare ta, musulmi kuma musulmi falahu talakata hukukin yana da haƙoƙi guda uku haƙƙin jari haƙƙin makwataka wa haƙƙin islami da haƙƙin musulunta wa haƙƙin karaba da haƙƙin yan wanda yake makwabcinka na kuma dan uwanka na kuma musulmi na haƙi uku ga shi a kula da shi makwauta na duka don makwauta da yawa wasu ba su sani sai su dora waɗin yanzu to wani ne ya shi ne a tawo ko talauci ban hewa na ba a tawo rabon zakka a ba shi dubu ɗari ne a ban dubu goma wallahi ba a yi na adalci ba to ku talakawa masu wayannan manganu ku saurari makwabta ku jiya a mai gidanmu na aka bayanin makwabci da hakokin makwabta da baya to idan kun ji wannan za ku san abin nan wani makwabci duk makwabtaka ne amma wani makwabci haƙƙi uku gare in an baka kashi guda to shi yana buƙatar kashi uku kuma in ba su an ka bashi ba to ba a yi mai adalci ga haƙƙi ne ba da an ba shi wani haƙƙi ba a ba shi wani ba wa musulmin faƙat wanda kuma makwashinka na kuma shi musulmi na ga shi musulmi kuma ga shi makwashinka amma ba ɗan uwanka na ba falawar haƙanin awwala ne yana da haƙƙoƙin nan guda biyu a tun da shi musulmi na yana da haƙƙin musulunci da haƙƙin makwashaka ba ya da haƙƙin wantaka don ba ɗan uwa wadda miyo, akwai makwauci kayan amana shi kayan amana kuma ba ɗan uwanka na ba makwarci ɗaya ne falawar haƙƙon awwal haƙƙi na harko ɗaya gare na makwautarka ba ya da haƙƙin yan wantaka don ba ɗan wanka na bai da haƙƙin musulunci don ba musulmi na fa ya ta'ayyanu saunuhu an ida'i ya zama ya ayyana ya kare shi daga cuta ta yi bi hanyar da yi kai ya cuta mai duk da zama mai kayi amma makwauci na to ka hanyar da za ka yi kare shi daga cutar ka kakka cuce shi wa yan ya ihsanu ilayhi kuma ya kamata a kyautata man shi ma makwacin ga kahirin Allah din ga ba dan uwanka ba ba ba musulmi ba to ya kamata a kula da shi a bashi haƙƙi ne wanda ya kamata a bashi a bashi haƙƙi ne na kyautatawa wa wa yan bagila ihsanu ilayhi ya kamata a kyautata wa inna zalika yantajju khayran katira kyautata ma makauci ya yantajju khairan kafiran yana haifar da alheri mai yawa makwaci wanda a kayi a taimaka mai yana haifar da alheri mai yawa kama fa'ala sa'adu a tasiri da jari'i a kususi kama wadda malar sa'adu a tasiri ya aikata ga makwaci ne bijari ga makwaci ne almajusi wani ba majusi haka majusu wanda ba ya da addini to shi salo a tasiri yana da makwarci kuma makwarcin ga yana cutar da shi kwarai da najasa gida ne don wato shi makwarcin a fa'innahu in fataka min kala'ihi mahallu wani wuri ya fashe daga abin da matsayi shi makwabcin da kayi amma katanga su abuda da malam kalo a tattori to matsayi ne ya hashe saboda haka najasa tana tudowa cikin gidan malam sahalu a tattori tana tudowa da jari sahalin cikin gidan sahalu ya ta sa kada minuwar kadar azanta in an kai kashi yana tudowa gidane ba kama tsarin muddatar yanahi laila a hada ya dauki lokaci muddata lokaci mai tsawo yana yanahi yana nisa ta kasantar laila da daddare min maye shamiwa min na jefa da ke taruwa bi baiti gida nai da daddare sai ya tsara ta wuri guda na haran da rana sai ya kai ta daji ya tusuwa kullum da kayi sai ya dauke na jisa in ya kai ya tusuwa sannan ya dawo ya yi alwallah ya sallah mamari da. lokacin da ya rashe laya to ya san yara kun san kullum yara ba ɗaya suke da dattijawa ba hankon yaro da waya ya kai kamar na dattijo to da ya ga rashin laya ya kama shi kuma ya ga abin ya yi tsanani yana ganin a wata ciwon na rasuwa na sai aika an ka kiro makwacin ya nashi da ya ɗauki lokaci shi na da na jifar salon gafe da ka zubowa gida na shi malam sai malam a hadara majusi ya ce a kawo majusi ɗin a ciro shi wa aka bara sai ya ba shi labari kuma ya gwada mai kwanzan ta cikin kitabar kaba'ir gwada mai yayi nan kuma ya ce ya ba shi labari wato ya ba shi labari kuma ya gwada wa aka zara ya kawo uzuri ya ce kaga wannan najasa ta gidanka ta daɗe tana tuɗowa gidana amma uzurin da nake kawowa ya annahu khashiya min warasatihi annahu la yahtamiluna dhalika ya ce ya ji tsoron makwauta ne ba za su iya daurewa ba masu gado ne wara fati masu gado ne ba su iya hankuri layan haka miliyan gari ba su iya daurewa ga wannan abu ya ce abin da ya sa na kire ka saboda rashin lahiyar ganin gaya min tsanani to idan na mutu ciki ne yaran su iya hankali da wata wadda kalanta da ta zuwa da gidanka tana shigowa gidana yaran da ba su iya hankuri da ita ba ya kashi munahu ya ce in bai kashe wutar da mutum yanzu ko za su yi hukuma za su kai kotu da shi za su kai shi wajen shari'a don a ne shakunci majusa ya diba ya gaga shi ba musulmi na ba majusa da ya diba ya ga gashi ba musulmi na ba mallamin da kuma gashi mashahurin salu a tasiri mashahurin malami na cikin malaman tabi'ina a tabi'i na cikin malaman tabi'i na mashahurin malami na amma duk da haka hada almajirai ne bai bari sun kasan ta da aka yi ne ba fa ajibar majusi sai majusi ɗin ga ya yi mamaki min sauri ala hada da iya ga hankulin da malam ya yi ga wannan cutawa al'adu mai girma kala lagu sai ya ce mamalan sahalu to amilu nube dalib yanzu kana ma'amala da ni da wannan matsala mun da haɗu na tsawili to wannan zamani mai tsawo aini ba san matan yahudi ba yanzu tun daɗewa da kafa ɗin ga haka kake kana hankuri da ni wa ana mukimu ala huri ya ce kuma gashi ya tsaye ga kafinci ne shi bai ko musulunta ba amma malam ya yi hankuri da shi haka malam mudda ya daka ni komai hannunka ni za ka yi inda baka na ce da asalama don yin musulunta wannan hali na ka mai kyau malam ba ni hannunka yin musulunta hmm. kwamar da ya dawo sai ya ba shi hannu ne ya yi an shi baya a tefa asalama sai ya musulunta kun gani saboda hankuri da makwaci yana sa makwaci ya musulunta to bayan an gama wannan rigima duka sun mamata falu rahimahullah sannan sa'adu ya rasu Allah shi mai rama. don kyakkyawan ma'amala da makwarci yana sa makwarci shi ɗabi'un kirki ko bai da su ko bai da su don su ɗabi'un kirki yin su addawaya amma kowa na son a yi su mutum ya yi su da kai ne shi addawaya amma kowa yana sa a yi su mai littaya ya ce to ba ta amma natija ta sabulu to ka lura da natijar da hankuri ya bayar wa akibatu ka lura da ƙarshen ba hankuri wa faƙana allahu da zalika wa rihi! don mu abin nan mu duka allah shi muna muwafaka ga yin irin waɗanda hankuri wa rihi da wani ne a ƙarshen wannan babu saboda haka jama'a akwai hankuri da makwatanku kowa da makwacin shi ya hankali da shi zama na mutum guda bai faɗa mutum biyu ka faɗa kuma a tunatar da juna da sarki da wani lokaci ya makwaci ya kunsa ma ta, sai kamance da duk karatun da ka yi ka tsoro bida abin bugu ka buge shi don a huta domin aka yi to amma ya akwai tunatarwa kana yin wannan hushi sai wani ya zo ya tunatar da kai to kaga sai ka tuna saboda haka ka tunatar da yan uwan zaman duniya sai an samu kuɗi zaman duniya buɗa sai an samu kuɗi Thank you. zama wuri guda to kun gani ko cewa na kai game da siyasa bana ku yi hasara kakku yi irin wadda kun ba kuna haɗa da junan wadda kun ba kuna hada da junan ku sha na kai bana kakku yi haka kowanku ya zaɓa wanda ya kaso ya zaɓa kuma shi ba faɗa da kowa kowanku ya dibi wanda ya gani ya kamata ya zaɓe shi ko ya zabai amma dai abu faɗa da juna faɗa da juna babu wata fa'ida da ya kaba zuwa to mutumin da baka da iya kora sai kun baka yi raba da ra'ayi ne to wanda ka yi hankuli shi ne za ka yi duniya ce wannan duniya da kwa gani ba ta da gaskiya yan siyasa ma da kuke ta hada saboda su duk ba su da gaskiya duk ba su da gaskiya saboda haka ku ban da junan amma kowan ku ya zaɓi wanda ya ga gani ne shi ya dace su ko koyi abin da kuka saboda Allah ka ku wada da su amma koyi abin da kuka saboda Allah kakkaso ka dora wada kana haɗin kaiwa na shi da gaskiya kuma ba gaskiya ce ka gani ba wani abu ya baka kasa a ka ce wa gaskiya ba ne da ji tsoron Allah mai gaskiya an san shi to don an baka wani abu kasa a jiyo ka ce wani ai shi an na Allah wanda ka baka wani abu shi an na Allah Allah wana da sibobin da ya ce wanda a tare da shi da wannan sibobi shi an na Allah Allah ce ya inna Allah ma alladina taqaw walladina muslimun to wannan kamin da ke na Allah na afo ni ka gani gare na taqawa da kyau da tawa to di ba ka gani in ka ga wannan abuwa sannan ka ce ni na Allah na ka ji wanda anna Allah inna Allah ma alladina taqaw walladina muslimun amma babu wannan kawai da an baka wani abu ka sa aljihu shi ke da zaka ce shi an naka ce anna Allah ce shi Eh, ka so shi dan duniya ko amma dai ce shi an naka kakkace mai na Allah Allah kan sifofin da ya faɗa wanda ya cika su shi an nashi kai ko naka sifofi wanda ya cika su shi an naka sai ba wani abu ya ba ka za a biyu ba shi shi an naka mai wanda ya waka nan shi an naka ba to ciwon ga shi an naka ai ba a ce kakkace naka ba amma dai kakkace shi an na Allah na Allah kan kakka jingira ma Allah komi sai abin da ya jingira ga kai amma dai ku zanna lahiya a hikintunu da kuwa gani suna kawo matsaloli ga duniya da kuma kai karatu wurin ga annabi hito da da sahi zai ba mu labarin da ilato kadai batal a sha fulanin ma a fulanin farufiya da wani da wani sun kai wada da sun kai wada sai an karbi da kuma ka karanta malamai suka ce wada da tashi hankali yana doke arziki yana doke arziki don yi wanda arziki na agwara mai da lafi amma fada ya sa an ɗauke wannan arziki to in fada na sa a wancan babban arziki ba dai ɗan ƙarfin saboda ka yi tuna ga siyasa yana kawo ciya yana ɗauke arziki don haka ku yi abin da kuka yi yadda ya kamata kuma ku zan kai kuna motsa jinin ku don kun ga mutum bai motsa jini ne yana yana dan motsi sai ka ga mutum da ya zaune ana karatu kamar a gama sai ka ga ya bangare an gama karatu bai kusa an gama to rashin motsawa shi ka kawo irin wannan ana cikin karatu kawai sai ka gama shi ya bangare ha a gama bai kusa an gama da so ake yi mutum ya zan kai yana motsa jiki ne a yana yi yana dan motsawa to sai kwana yana yi yana dan guje a haka shi kwana shi ruka kawo shi ko yanzu rawa waɗanda da muke tsari da ku in muna tarbihi hidu wannan mun kaga yana kwana mun san zuwa baki ne shiru ya yi kun ga sai mu ce da ya tsaye ba tare da an bugabe ta ya tsaye yana yi yana motsa in ya laba ga gina sai mace ya ja da gehen gina inda zai tsaya dai jiki yana mace to ya kwana inda ba kwana ya yawa ba Allah ya taimake mu da mu da kowa ya gafarta mana sai mu yi ma annabin masalati saboda alaihi السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام muna roƙonka Allah ka gabata mana ya Allah ka gabata mana ya Allah ka ƙara mana imani da lafiya ya Allah ka ƙara mana imani da lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ka warkar da musulmi da ba su da lafiya yare da manya maza da mata ka gabata mana Allah ka gabata mana Kawai, saurayin mu Allah ka gafarta musu Allah ka nimanta su ka haskaka musu karubar rasu masu rayuwa cikin su ko ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe da suwa Allah ka sa aljanna makomin kiyama ta yi Allah ka gafarta mu iyalanmu ka ta mana ka gafarta maka yaran Allah ka kara musu imani da lafiya da mu da su ka kara mana bada kada ka lalace ka sa mu yi kyakkyawan karshe ka sa mu janna makoma ya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ke ka Allah da su ma'aikatan su na ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka matansu da matansa Allah ka sa musu albarka Allah ka ala mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka sa su zama alheri gare mu Allah ka sa su zama ni'ima ka gare mu ka bari su zama cuta gare mu ka bari su zama hituna gare mu saboda albarkar sunayenka ka sa aljanna mu koma mu tare da su Allah dukkan su kamar da hankalin da karatu da ibada kare su daga miyagun ɗabi'u ka kare su daga sharorin masu miyagun ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su ruwa mai yawa mai kasu allah ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharorin masu shiri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga ganaricin munafukai da albarka sunayenka allah ka warkar da mu ka warkar da suwa allah ka warkar da mu ka warkar da suwa mu duka allah ka warkar da mu daga dukkan cuta bayan ka musulmi ya da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su dukkan bayan ka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci dukkan bayan ka musulmi ɗan kasuwa Allah ka yi musu buɗi na abin Allah kuma ka shirya su ga hanya ta nasiha da sauƙi ga al'ummarka Allah ka shirya su ga nasiha da sauƙi ga al'ummarka Allah da albarka sunayenka ka tausaya bana ka taimaka dukkan musulmin da ake bi bashi ka bashi abin biya kuma taimakai da ka bashi abin biya ka taimakai ya biya dukkan musulmin da a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka kora ne mai Allah ka kora ne mai Allah ka kora ne mai saboda albarkar sunayenka mu duka Allah ka kai mu wata Ramadan ka kai mu wata Ramadan ka kai mu wata Ramadan aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali tare da wadatar arziki a kan yi kyakkyawan ƙarshe wanda suna yanka allah ka su yawon lalurorin da muke da su babu wanda ka iya biya mana sunan ba kai ba kuma ba mu da kowa sai kai allah ka su yawon ya allah ba mu da kowa sai kai allah ka su yawon ya allah ba mu da kowa sai kai allah ka tosaya mana dukkan bukatun mu na alheri ka biya mana su wayan da ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su wanda duk maka tsoro ka sani Allah ka kare mu kan makarantar mu ka kara musu ka. Allah kan makarantar mu ka kara musu shiriyarka Allah ka kara musu shiriyarka mazan su da matar su Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah kan makarantar mu Allah ka kara musu shiriyarka mazan su da matar su Allah ka sa musu albarka Allah ka ba su ilimi na shiga aljanna ba su ilimin tsoron ka kakka su ilimin jayayya kakka ba su ilimin alfahari da takama kakka ba su ilimin wato ci da addini ka ba su ilimin na shiga aljanna albarka sunayen ka fito saya mana ko wanda ka san sani mana doja a lokacin karatu allah shi ya fi su ban doja ko wanda ka san sani mana doja a lokacin tajiyya allah shi ya fi su zo tajiyya a wasu son tafiye ka shagartar da mu da tafiye na su ma ka shagartar da su da yi haka zama matsawa suka tsaya wa tawaye sun ka ta wani da kungi ba ba a garka sunayen ka allah kai mana wannan taimako ka shirya mata yan mu ga irin wannan taimako ka shirya kuwa ka shirya mu ga irin wannan taimako da suka allah ka tuskaya mana ka taimaka mana kakka bari harshen mu ya bushe da ambaton ka kakka bari harshen mu ya bushe da ambaton ka Amma karka bari harshen ya bushe da ambatonka Allah da albarkar sunayenka karka bari aljihon musu su bushe da nan arzikinka Allah kakkabari aljihonmu su bushe da nan arzikinka Allah kakkabari aljihonmu su bushe da nan arzikinka ka Allah ka sanya aljihonmu tsanni a da arzikinka na yi sharar da mun so ɗebuwa ne muka yi don albarka sunayenka Allah babu abin da ya ƙarenka ka tausaya mana ka taimaka mana ya Allah ruwan gudun muka ajiyar abinci Allah kakkabari ya bushe Allah koyo shi kakabari abinci ya kare Allah koyo shi nau'in abinci ba guda ba ko wani nau'in kakabari ya kare yana yi wa kwata-kwata kana kawo da kishiya ba a ba da sunayenka ka ba mu abin gyara ne don ba da sunayenka Allah ka ba mu abin gyara ne Allah don albarka sunayenka ka ba mu abin gyara ne kun kira wannan duk bukatun mana a yi ka biya mu ba da ba na abin yi ba ma alheri ka biya mu abin tsoron mu ka kare yan kasuwa waɗanda jarin su ya kasa Allah ka dora su Allah ka dora su dan wannan kasuwa da za su shigo Allah ka dora Allah ka dora Allah ka dora kama. Allah ka Allah ka dora su albarka Allah manoma ka sa manoma su albarka amma dai albarka mun ka ce ka sa mai ba tsada ba Allah ka sauka ka fara shi Allah ka sauka ka fara shi Allah ka sauka ka fara shi albarka suna yayin da ka ba mu aljanna da dokar Allah ka ba mu aljanna da dokar Allah ka ba mu aljanna da dokar Allah ka kare mana daga azabodin wutar ka Allah ka kare mana daga azabodin wutar ka ka kare mu daga azabobin wutar da mu da yi da wawayensu kakanni da yammai da kannai da tiyarin tiyarin kowane wanda suka ma Allah ka gafarta mana Allah ka tusa ya mana Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lafiya Arewa Allah ka zaunar da ita lafiya Kiyama Allah ka zaunar da ita lafiya Garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya ko kai suna da aka toro ka busar da ita ko yi da duka ka busar da shi da kuma da lafiya a cikin wannan wannan gari na da dukkan kauyuka Allah ka yawan da mu lariya ka kara mana arziki da wadata ka kara mana ilimi mai amfani ka taimaki wannan gari na mu Allah ka kara taimako ne da nasiha Allah ka kara taimako wannan gari na da nasiha ka rika yanke warashi azumi ya zo ya Allah ka kai mu wata ramadana Allah ka kai mu wata ramadana Allah ka kai mu wata ramadana nutsuwa da acá no no acá, de Allah ka kare mu ka kare masira da jama'a masiran nan ta mu Allah ka kara mata lafiya da zaman lafiya da kai hankali da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka banka suna yanke ka kare mu ka kare gidajen ya Allah ka kare mu ka kare gidajen ya Allah ka kare mu ka kare gidajen ka kare iyali da zuriya da dangi da malamai da masu da ka tausaya mana Allah ka ce maka mana karraba ma Allah ka girmama mu ta ma Allah ka sharraba mu Allah ka albarka suna sunayen ka ka ba mu aljanna firdausi da ala ka kare mu daga azabun ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma rabbana wa arhamna wa atina bid dunya hasana wa آخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وليدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين